لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan sha'aban bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya yi daidai da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas meladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi ula na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 65 a cikin wannan littafi za mu tashi a al-mithalu thalithu ashar qawluhu ta'ala أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما fahim laha malikun misali na goma sha uku daga cikin misalan da mu'attila jahamiya mu'tazila asha'ira matrudiya kullabiya karamata suke cewa alis sunnati wal jama'a sun yi tawili suna jefa shubaha a cikin ayan nan da malam ya kawo mana hujja da shi allah maɗaukaki yana cewa awalam yarau shin ba su gani ba anna khalaqna lahum mun halitta musu mimma amilat aidina daga cikin abin da ai wato hannayenmu suka aikata an'aman dabbobi na ni'ima fahim laha malikun dan adam kuma yana iya mallakan wannan dabbobin dabbobi na ni'ima ai guda nawa ne guda takwas thamaniyatu azwaj raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da tinkiya bunsuru da akuya wa'annan allah subhanahu wa ta'ala yana magana a cikin wannan ayar daga cikin ni'imar da ya yi wa ɗan adam Ga shi ya mallaka mai wannan dabbobin yana iya mallakansa yana iya sarrafa shi ka duba rakumi ka duba duk girmansa yaro ɗan ƙarami zai ja akalar kuma zai bi shi duk inda ya kai shi yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam to me yasa malam ya kawo wannan ayar a nan duk da Allah yana magana a cikin ni'imomin da Allah ya yi wa ɗan adam ka ga wannan dabbobin ɗan adam zai kama zai yanka ya ci ya samu lafiya ƙoshin lafiya saboda ya ci gaba da mai bautan Allah duk wa'annan dabbobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka mana na ni'ima ya mallaka mana ni saboda idan muka ji daɗi da su sai mu bautata wa ubangiji mu ƙara jajircewa wajen kaɗaita shi shi sa in ka samu rago ka yanka ka ci namar to lafiyar da ka samu da jin daɗin da ka samu to ana so a ga tasirinsa a wajen bautata wa Allah wannan ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gida yunwa ya fito da shi ba abinci a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga sayyidina abubakar sai ya ce mu je gidanka ba ni da abinci a gidana yunwa nake ji sayyidina abubakar ya buɗe baki ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma'aikin Allah abin da ya fito da kai daga gida ni ma shi ya fito da ni daga gidana bi ma'ana ni ma yanda babu abinci a me a gidanka haka ni ma gidana babu abinci sai ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai manzo Allah ce mai mu je gidanka ko za mu samu abinci sayyidina Umar ya daga kai kallon kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar ya ce ya ma'aikin Allah abin da ya fito da ku daga gidajen ku nima shi ya fito da ni daga gida bi ma'ana yunwan da ya fito da ku nima shi ya fito da ni daga gida na ba abinci to kaga a nan in muka tarbiyyantar da zukatanmu duk ranar da ka tashi ba abinci a gidanka sai ka tuna wanda ya fi ka alkhairi ya tashi a gidansa ba abinci sai rage ma temptation sai rage ma zafin abin sai rage maka kuncin da za ka shiga sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya tura sako a je gidan Abu Ayyub ansari radiyallahu ta'ala anhu a gaya masa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga saidina Abubakar ga saidina Umar za su zo gidansa ai ya mun ci sakon abu ayyub al-ansari Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ce masha Allah wane mutum manzan Allah da siddiqu da faruku a gidana a ba ai sai rago sai kama lafiyayyen rago ya yanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Bakar da Umar suka zauna suka ci kuma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Hurairah yake faɗi hadisin asabu kutubu sitta cewa ba abinda manzan Allah ya fi so a cikin dabba kamar cinya haka Abu Hurairah ya ce ya ce wata rana mun je walima utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lahmin sai aka zo mai da nama il rufi'a ilaihi dhira'un sai aka daga masa cinya fa تعجبه فنهس منها نهسة minha من dama manzo yana son cinya sai aka من mai cinya manzo ya daga ya da ya bantali cinyan nan bantala faƙala ana sayyidun nas yawmal kiyama sai Manzala ce ni ne shugaban mutane ranar tashin kiyama muhallin shahid a ciki kaga yana cin cinya to saboda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gama cin wannan namar da Abu Ayyub al-Ansari eh, wanda Abu Ayyub al-Ansari ya tattala musu aka kawo musu ruwan sanyi suka sha sai manzo Allah ya ce musu thumma tus'alunna yawma idhin 'anil na'im a ranar tashin kiyama kun ga wannan ni'imar da Allah ya baku sai Allah ya tambaye ku akan ta da Allah ya baka kuɗi ya baka wadata ka ci kaji ka ci zabi ka ci talotalo ka ci kifi ka ci naman rago ka ci nasa, ka ci na raƙumi me ka yi reciprocating ɗin ubangijinka da shi a in dabara ce duk inda dabara ka yi ƙari za ka ga wani talaka ne fitik nan nashi ya fara amma gashi allah ya yi shi me talaka fitik duk karfin da kake ji a jikinka inda naka yi ƙari, nan na wani talaka ya fara amma gashi Allah bai bashi wannan damar ba duk da ƙoshin lafiya da karfin da yake ji bai samu damar yayi wannan abun ba kai mai kai da shi Allah zai tambaye ka akan wannan ni'ima to shine Allah yake ba da labari ni'imar da ya yi wa bayinsa su ahlut ta'til da suka zo fassara wannan ayar sai suka ce abinda Allah ke nufi a wannan ayar yana nufin wa'annan dabbobin Allah ya halice su ne da hannunsa kaga mu kuma Allah ya nuna mana annabi Adam ne kadai ya halitta da me da hannunsa hannayensa guda biyu masu albarka da su Allah ya kwaba kasan ya halici annabi Adam to su kuma suka ce ai dabbobin nan na ni'ima su ma yadda Allah ya halicci annabi Adam da hannu haka shi ma ya halicce su sai ahli sunnati wal jama'a suka ce a siyakin hadi ayar ba haka take nufi ba Allah ya jingina hannu ne min babil aghlabiyya saboda hannu ne ya fi aikata abubuwa mafi galibi amma ba ana nufin yadda Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa ba haka ya halicci wa'annan dabbobi na ni'ima da hannunsa ba suka ce da haka ne da fi'ilin zai zama muta'addi ne da ba'un Allah ce awalam an na khalaqna lahum mimma amilat aidina to da jumlar sai ta zama bima amilat ko bi aidina zai cire bima amilat sai kasance bi aidina an'aman fahum laha malikun saboda ba'un idan ya zo muta'addi da fi'ili yana nuni akan mubasharatan da wannan hannun aka yi amfani da shi to amma anan sai Allah ce mimma amilat daga cikin da abinda amilat aidina hannayenmu suka aikata an'aman na dabbobi na ni'ima fahum laha malikun 'yan adam suna iya mallakan wa'annan dabbobin to shine sai malam yake ce wal jawabu jawabi akan wannan ayar ita ce an yi kwala a ce ma huwa zahiru hadhihi al-aya wa haqiqatuha hatta yuqal menene zahirin wannan ayar da haƙiƙaninsa har a ce innaha surrifat anhu ai an kawar da ayar daga asalin abin da Allah ke nufi ya ce me asalinta in aka fahimci asalin to shine za a iya gane an canza ma'anar ko ba canza ba saboda sun ce ai ahlus sunna na zargin mu da tawili to kuma ai gashi kuna tawili tunda zahirin ayar nan Allah ya nuna ya halicci wa'annan dabbobi ne da hannu to ahlus sunna suka ce a'a ba haka siyakin ayar take ba kuma ma'anarta ba haka yake nufi ba shine mala yake cewa hal yuqal shin za a ce إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده Adam خلق آدم بيده shin za'a ce zahirin wannan ayar lallai allah maɗaukaki ya halicci dabbobi na ni'ima da hannayensa kamar yadda ya halicci annabi adam da hannayensa za a faɗa haka ne au yuqalu ko kuma za a ce inna zahiraha أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ko kuma zahirin wannan ayar za a ce lallai allah maɗaukaki ya halicci dabbobi na ni'ima kamar yadda ya halicci sauran dabbobin lam yakhluqha biyadihi lakin idafatul amal ila yad Allah ba ya halicci wa'annan dabbobi na ni'ima da hannayensa ba ne sai dai an jingina aikin ne zuwa ga hannu wal muradu sahibuha amma abin da ake nufi wanda ya aikata wannan aikin ya ce ma'arufun fil lughatil arabiyya wannan siyaki ne sananne a harshen larabci allati nazala biha alquran wanda qur'ani ya sauka da wannan harshe bi ma'ana an jingina shi ne zuwa ga hannu ba wai dan ana nufin da hannun aka yi ba saboda ana nufin wanda ya halicci abin shi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci dabbobi na ni'ima kuma ya sauwaƙe mana ya sarrafa mana yadda za mu mu'amalanci waɗannan dabbobin duk ƙarfinsu muna mallakansu muna iya sarrafa su yadda muka ga dama ka duba raƙumi duk girmansa kuma ka duba yadda ake yanka shi ko kaga wannan yana nuna maka irin ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam ka duba raƙo, ka duba sa amma kuma ka duba yadda ake yanka shi dukkan wa'annan dabbobi na ni'ima Allah ya sarrafa mana su ne muna iya sarrafa su yadda muka ga dama kuma dalili saboda mu samu ƙoshin lafiya mu ƙara jajircewa wajen bautata wa Allah da kaɗaita shi a wajen bauta shine sirrin da ya sa Allah ya yi su a haka ina fata mun gane to malam da yake bada wannan maganar sai ya ce ammal qaulul awwal maganan farko Wanene ne maganan farko cewa allah ya halicci wa'annan dabbobi na ni'ima da hannayensa kamar yadda ya halicci annabi adam shine maganan farko ko falaisa huwa zahirul laf Ya ce ba shi bane zahirin lafazin wannan ayar ta fuska biyu dalili guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su shine annal lafza la yaqtadihi bi muqtada lisan al-arabi wannan lafazin bai kunshi wannan hukuncin da aka fassara shi da wannan ma'anar ba idan aka duba harshe na larabci allazi nazala alqur'anu bihi wanda qur'ani ya sauka da wannan harshe na larabcin malam yace ala tara ila qawlihi ta'ala ashe baka dubi zuwa ga fadin Allah madaukaki da yace wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sai Allah ya ce wa ma asabakum duk abin da ya same ku min musibatin na wata musiba fa bima kasabat aidikum abinda hannayenku ne ya jawo ko wato duk wata musiba da ke faruwa a doron ƙasa a yau hannayenku ne ya jawo wa ya'fu an kathir kuma Allah yana yafi da yawa daga ciki to da wannan gabar don shigar da wani sako saboda mutanen najeriya mafi galibi har yau musamman 'yan arewa muna da wani dogmatic idea duk wani kuncin da yau muke fuskanta mun kasa gane cewa fa babu har ba ne jawo ba apc ba ne ta jawo laifin da ni da kai muke yi wa allah shine allah ke ɗanɗana mana kuɗanmu amma kullum in mun tashi magana sai mu ce gwamnati kaza ne saboda bata iya sarrafa tsarin administration ba shi sa abin da ke faruwa wannan ko ba daidai ba ne abin da ke kawo wa'annan musibin manzala ya gaya mana zan karanto mana hadisin nan sai mu kwatanta shi mu ɗabbaka shi a kan najeriya don mu fahimci saƙon halin da muke ciki mu samu mafita ranar da muka gano mu to ranar muke iya gano hanyar da za mu bi mu warware in ba mu iya gano matsalar mu ba to ba mu da ranar fita daga wannan musibar Maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Umar dan Khattab yake faɗi hadisin Abu Dawud da imamu Tirmidhi hadisi ne da isnadi ingantacce yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu faqal sai yace ya ma'ashar al-muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar in Allah ya jarabce ku da ita ina neman tsarin Allah ku sahabbai na ka ku ganta me na farko sai manzo Allah ce lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun kad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim alfasha zina zina bai taɓa bayyana a cikin mutane ba har su fito da shi fili su bai da shi ado illa fasha fihi mutta'un maza Allah ce sai annoba ya yawaita a cikin mutanen nan muna ciki ko ba ma ciki sai ce wal auja'u allati lam takun kad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe ba su san irin ta ba ana ciki ko ba ciki eh na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yanqusu al wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddati al-mu'na wa jawru as-sultan alaihim duk lokacin da mutane suka tauye mudu ma'auni suka tauye ma'auni illa ukhidhu bisinin sai Allah ya jarabce su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa haka ne sai ce wa jaurus sultana alaihim shugabanninsu za su dinga musu kita muna ciki ko ba ciki wannan ya ce kaza za a yi wani su wa'annan su ce ba su yadda ba kuma ya zauna haka ne ba ka ba an ce kaza za a yi ce ba su yadda ba kuma ba zai yiwu ba duk abin da talaka zai ji daɗi sun ce ba su yadda ba kuma ya ka iya ba yadda za ka yi laifin da ni da kai muke yi shi ya jawo haka wa jawru sultan alaihim shugabannin gabaninsu za su dinga musu keta na uku ya ce walam yamna'u zakata amwalihim mawadata idan suka daina ba da zakkan dukiyarsu illa muni'ul qatara min sama sai an hana su ruwa daga sama laulal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba da ba za a sauka musu da ruwa ba kaga wancan na tauye mudu ai kowa da kowa da mai kuɗi da talaka kowa na yi ko amma wannan na zakka kuma ba wa yake yin shi mai kuɗi ne mawadaci kadai kaga wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan al'ummansa hadisin anas bin malik wanda imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ahmad sun rawaito sa cewa ghalal as'aru fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaya ya yi tsada a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah sa'ir lana ya, ya ma'aikin Allah ka karya mana kaya a kasuwa ya sauko yi arha ko irin amsa tambayan da 'yan najeriya suke wa juna kenan ko gwamnati ta karya ko sai manzo Allah ce Allahu huwal musa'ir al albasitu al-basit ar-raziq Allah shine mai karya abu a kasuwa ya koma da arha ba ni manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to akwai wani shugaban kasa da ya sai eh in manzo Allah ya faɗi wannan maganan akwai wani shugaban kasa da ya sai wannan ina fata an gane to mu daina yaudaran kanmu da wasu abubuwa mu dawo mu gane barnan da muke yi ne jawo wannan abubuwan kuma in ba mu gyara ba fa ba mu da ranar fita daga ciki shi da gaskiyar magana Allah yana jefa mana wa'annan musibin ne saboda ni da kai mu gane mu gyara shi sa Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarabci mutane da kyawawa rayuwa ta yi daɗi a da yanzu kuma da sayyi'at munana ko ana jin jiki sai Allah ce me la'allahum yarji'un dan a gyara a dawo a gyara ka gyara mu'amalarka da 'ya'yanka ka gyara mu'amalarka da matarka ka gyara mu'amalarka da ma'aikatanka sannan ka gyara mu'amalarka da duk inda kake sai abin yayi kyau saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa malam tahkuma immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid wannan shine na karshe na biyar kenan na hudu yake cewa walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli duk lokacin da mutane suka warware alkawalin Allah da manzansa alƙawalin allah da muka yi in muka zo duniya za mu yi me bautan muke yi tsakani da allah eh mun yi alƙawali da allah in muka zo duniya za mu bauta wa allah kuma in muka shiga matsala ba wanda za mu kira sewa sai allah amma tsakani da allah haka muke yi da muka zo duniya kuma alƙawalin manzan allah sallallahu alaihi wasallam mu bi tafarkinsa mu tsira duniya da ina lahira sai manzo Allah ce illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa kiyayya tsakaninku da juna ga munan musulmai amma tsakani da Allah muna son juna tsakani da Allah muna son juna to kaga daga nan zaka san me ke damu mu mun warware alƙawarin Allah da manzansa sai Allah ya sa kiyayya ga nan dai musulmai ne za a yi sallah lami lafiya amma babu alaman soyayya tsakaninmu da juna sai na karshe ya ce malam ta hukuma in mato bi kitabillah matukar jagororinku shugabanninku ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa ya takhayyaru mimma anzalallahu fi su fifita wani abu sama da abin da Allah ya saukar da shi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa su ma tsakanin su kiyayya muna ciki ko ma ciki su isu ma ba sa jituwa da juna ko mu ma mu mu mu ba ma jituwa da juna su ma an jefa musu bala'in su mu ma an ba mana bala'in akwai dan Allah in tambaye ku wa'annan bayanan da manzo Allah ya faɗi akwai wanda ba ma ciki a Najeriya akwai ashe kenan matsalar daga gare mu ne nu'ibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna aibanta zamanin mu kuma aibin na tattare da mu ne zamanin mu bayi da wani aibi mu ne masu mu ne masu aibin haka imam shafi ya faɗi to mu ne matsalar mu gyara ɗabi'unmu sai mu samu ci gaba Allah ya ce duk wata musiba da ta same ku ku sani cewa hannayenku ne ya jawo Abin da kai da ni da mu muka aikata shine Allah ke ɗanɗana mana kuɗa a kansa sai ni da kai mun gyara sannan Allah ya kawo mana ci gaba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ya afkawa mutane na bala'i na kunci na damuwa na kunci da bala'i da musiba har sai su sun canza har sai su sun canza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya warware mana komai a halin da ni da kai muke bi muke ciki a Najeriya yanzu in muka bi tsarinsa sai mu samu tsira hadisi ne imam muslim ya rawaito sahabbai ne suka yi Manzala manzo Allah tambaya ya rasulullah ara'aita al-a'imma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna ya ma'aikin Allah me kake gani in muka kai zamanin da shugabanni suna so mu mu ba su haƙƙinsu mu kuma haƙƙin sun tauye sun ba bamu wannan ya daidai da zamanin mu ko bai ba tambaya maza Allah su kai in sun kai wannan lokacin ko to su ba su kai ba amma ni da kai me muna ciki ko ba ciki muna ciki me fitar da manzo Allah ya mu sai ce fa'tuhum haqqahum wa sallallahu malakum ku a matsayinku na mabiya ku ba su haƙƙinsu ku roƙi Allah ya baku naku fa inna ma alaikum ma hummilu wa alaihim ma hummiltu abinda ke kansu shi Allah zai tambaye su ku kuma abinda ke kanku na biyayya da ji da ban umarni shi Allah zai tambaye ku ashe kenan manzo Allah ya ba mu mafita to wani zai ce ai to ai wannan na musulmai ne ake nufi ana nufin shugabannin da suke aiki da qur'ani da hadisi wa'annan kuma demokratiya suke yi E, manzo Allah ba mu labarin su shi ma hadisi ne a cikin muslim hadisin huzaifatul yamani yace sayakunu min ba'di a imma a bayana za a samu jagorori la ya hatajuna bi hudaya ba sa shiryarwa da shiryata ko asofa assembly suna yi senate suna yi representative suna yi ba su yi la ya hata juna bi hudaya wa la ya stannuna bi sunnati ba sa ma aiki da sunnata ko suna yi sai mazala Allah ce ya kumu fihim rijalun kulubuhun kulubu shayatin fi juthmani insin za a samu a cikin wa'annan shugabannin mazaje za su taso zukatansu zukatan shedanu ne amma jikin dan adam don girman Allah muna ciki ko ba ma ciki eh sai huzaifa ya ce fa asna'u ya rasulullah in adraktu dhalik kaga mafita ya ma'aikin Allah in na samu kaina a irin wannan zamanin ya zan yi in kubuta sai manzo Allah ce tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati' ya ce a wannan lokacin in ka samu kanka irin wannan zamanin ka ji duk maganar da shugaba zai gaya maka ka ji kuma ka yi biyayya matukar ba ya sa ka saba wa Allah ba sai ya ce wa in duri ba zaru kare wakita ya sa a zane ka ko shine tsabar mugunta kenan ko ya kwace maka dukiya kaga keta kan keta kenan ko da shugabannin suke yi mazala ce fasma wa ati ka ji kai musu biyayya wannan jin da biyayyar da za ka yi waye ce ka yi idan ka yi za ka samu mafita ko ba za ka samu ba za ka samu ina fata an gane to imamu ahmad bin Hambali. ya fada a lokacin farkon daular abbasiyya lokacin da ma'amun ya hau ma'amun ba zile ne a aƙida shi ma ɗaura shi aka yi ahmad bin du'ad al-mu'tazili ya ɗaura shi akan wannan aƙidar hijira na 198 ya hau aka samu malaman nan aka dinga azabtar da su aka dinga walar da su sai da aka yi shekara talatin da biyu kaga tun hijira na ɗari da casa'in da takwas sai da hijira ya kai ɗari biyu da talatin da hudu sannan aka samu sauki mutawakkin billa. ya hau ya ce duk su zo su ci gaba da karantar da mutane sunna da wahalar da aka musu to sai ka irga shekaru na su imam ahmad su kai suna shan wannan ukubar shekara talatin da nawa biyu ana zane shi har imamu shafi ya ce na san an yi wa imamu ahmad bulala dubu daya akan wannan a wa'annan shekarun amma haƙura suka yi har allah ya kawo mafita da suka haƙura an kawo an samu mafita ko ba samu ba an samu to ni ma ni da kai jarabawa ce allah ke jarabtar mu ina fata an gane jarabawa ce allah ke jarabtar mu mu gyara halinmu sai Allah ya ƙara nagarta mana mai jagororinmu har yau ba mu ɗauki hanyar gyara ba don saboda ɗabi'unmu yana nuna da sauranmu a gyara to mu gyara in muka gyara sai Allah ya kama mana canji Allah shirar da mu wa qawluhu ta'ala malam yace da faɗin Allah maɗaukaki zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna ya bayyana fil barri a tudu wal bahar da teku bima kasabat aidin nas da abin da hannayen mutane suka aikata liyuziqahum ba'd alladhi amilu dan Allah ya dandana musu sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un dan su gyara dan su dawo su gyara Allah ya buga misali wa daraba karyatan mathalan qaryatan kanat aminatan mutuma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an umilla fa azaqaha Allah libasa al ju'i wal khawf bima kanu Allah ya buga misali da wata alqarya kanat aminatan sai mu kwatanta ta Najeriya, kanat da can aminatan tana cikin aminci mutuma'innatan cikin natsuwa ko haka ne ko ba ka da ba nan nan ma kusa ba da nesa ba 80s haya ake yi amma makwabta tare suke cin abinci haka ne za a zauna a ci abinci nan nan kusa ba sai kaje da nisa ba 80s za a zauna a ci abinci kowa zai ci abinci lafiya lau mutma'innatan cikin natsuwa za ka iya kwantawa a waje ka kwana ba ka shakkan kowa tafiya za ka yi ka je ko'ina ba ka shakkan kowa ya ku rizquha ragadan min kulle makan arzikin wannan ƙasa ta najeriya tana zuwa mata ta kowane ɓangare ko haka ne ko baka ba a yau fa kafarat bi umilla. sai najeriya ta butulce wa ni'iman nan da allah ya mata to me allah ya mata sai allah ce fa azaqaha allah libasar ju'i sai Allah ya ɗanɗana mata tufafin yunwa kaga an sa mata kenan ko sai ce wal khawfi da tsoro akwai shi ko babu din mai babban mota yanzu tsoro yake fita kada ya zama da me kada kidnappers ko ya ga mutum da golf me ya faru a yana tsoron kidnappers saboda yana shiga side ina shiga ina ina shiga ina shiga ina shiga haka zai ce ma wani ma keke zai dauka wani ma mashin zai dauka saboda yana tsoron me kidnappers mata masu sa gwalagwale ana fita yanzu an daina fita saboda tsoron me kidnappers kai kanka ma baka kaunar dare ya riske ka a hanya saboda me baka sa abin da zaka tadda ba tsoro Allah ce ma kanu ya suna'una da abin da suka kasance suna aikatawa kaga abin da ni da kai muke aikatawa ne shine Allah ke ɗanɗana mana mu. ashe kenan wa'annan ayoyin ishara ce Allah ke mana duk da anan malam ya kawo su ne wajen warware wancan shubahar amma saboda fa'idar da abin da ke kunshe a cikin wa'annan ayoyin na fito mana da wannan sako saboda ya zauna a cikin zukatanmu mu yi ƙoƙarin mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu saboda mu tsira duniya da ina da lahira Allah ya sa mu dace wa qawluhu malam yace da faɗan Allah maɗaukaki zalika bima qaddamat aydikum hakan na faruwa ne da abin da hannayenku suka gabatar kaga dukkanin Allah yana ta kawo maganan hannaye hannaye hannaye ko sai ce fa innal muradu fa innal murad ma kasabahu al insanu nafsu abinda Allah ke nufi anan shine abinda dan adam karan kansa ya aikata shi wa ma qaddamahu da abin da ya gabatar wa in amalahu wa in amilahu bi ghairi yadihi kai koda ya aikata wannan aikin ba tare da hannunsa ba bi khilafi ma idza qala sabanin idan an ce amiltuhu bi yadihi na aikata wannan aikin da hannaye na kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake a cikin faɗin Allah maɗaukaki fawailul lil ladhina yaktubuna alkitaba bi aidihim summa yaquluna hadha min indillah boni Allah ce fa wailun wailun boni azaba narko na azaba wani yanki ne a cikin wani kwazazzabo ne kwalogo a cikin wutan jahannama wanda jahannaman makaran kanta tana neman tsarin Allah saboda zafin wailun to Allah ce boni wannan wurin kwazazzabon nan wannan kwalogon ya tabbata lillazina yaktubuna alkitaba ga waɗanda suke rubuta littafin Allah bi aidihim da hannayensu thumma yaquluna in suka rubuta littafi da hannayensu sai su ce hadha min indillahi wannan Allah ne fadi yahudawa kenan su suka rubuta da hannunsu kuma suka ce littafin Allah ne shine talmud al'ahadul jadid shine a talmud talmud din nan mujalladi ɗari da 'yan kai ne mujalladi ɗari da 'yan kai ne amma kuma dr abubakar sani birnin kudu shine ya masa talhisi ɗan najeriya ne shi ya yi ma wannan littafin talhisi wanda dalilin wannan aikin da ya yi a duniya a fagen ilimi shine na shida a jami'a ta musulunci na madina a duk duniya a jerin gwanan malamai wanda suke best a duniya shine na shida to wannan talmud su suka rubuta ta hahamat in an ce hahamat su ne manya-manyan malamansu to maganan hahamat ya fi ma maganan Allah saboda sun ce a cikin littafin suke cewa wai idan al'amari ya rikice wa Allah a sama wai hahamat yake neman shawararsu sannan suke ake warwarewa kaga kaga ya yi kama da maganan da mai sufaye suke yi ya yi ko kama kaga ya yi kama da shi kisa wani ɗalibi daga cikin ɗalibai a jami'a islamiyya da ya yi majistir ɗinsa masters ɗinsa bazulul majhud fi mushabahatin rafidati bil yahud ya rubuta littafi kamaicece ne yadda shi'a take da shi da yahudawa mujalladi guda biyu ne ya tattaro wa'annan sakonnin to za ka ga su ma sufaye sun yi kama da wato yahudawa ta wani ɓangare? saboda anan sun fifita wa malamansu a kanwa Allah to haka su ma wa'annan yake cewa wa ru'yatuhu magnamatun wa sa'adun wa fawzun wa in kana kafuru wai ganin sheikh ibrahim inyas tsira ce da ganima da samun rabauta ko da kafiri ne ya gansa kaga ya fi manzo Allah kenan haka ne abu jahal ya ga manzo Allah ko bai ganshi ba ya shiga aljanna abu lahab ya ga manzo Allah ko bai ga manzo Allah ba ya shiga aljanna to amma shi wannan kaga a aqidar su shi yasa suka ce in kurma ma dan aljanna ne hadda agu iransi sun ce dan aljanna ne saboda shi ne dalilinsa ya fara shigowa nan mai ƙasa to kaga irin wannan shi ne aƙidar allah kiyaye fa'innahu ya dullo ala mubasharati shai biliyat malam ya ce wannan maganar da ayan nan da allah ya amfani da wannan maganar tasa yana nuni akan kai tsaye da hannu aka yi amfani da shi saboda ya zo da ba'un fi'ilin ya zo muta'addi bil ba sai ke nuna cewa kai tsaye Allah yake magana wa'annan sun yi rubutun ne da hannayensu kuma suka ce maganar Allah ne kuma shine a talmud da suka rubuta yahudawa da suka rubuta talmud kuma suka ce maganar Allah ne shi kuma yana ma sama da attaura shi talmud din yana sama da attaura kuma shine wanda Allah ya wa. annabi musa ko to suka ce to shi talmud kuma maganganun malamai ne suka ce ma jakin inna himaral hakamat jakin malamansu na yahudawa baya saban allah to ina ga shi <laughs> ina ga shi shi abin nan wai jakin da yake hawa baya saban Allah baya kuskure to ina ga shi mai hawan ina fata an gane allah ya samu dace to wannan shine maganar da suka yi nan gaba ya kamata mu tsaya saboda idan muka ce za mu ɗauki wancan karatun ko mu karasa shi ne na'am mu karasa shi ko mu tsaya anan? nan a tsaya a nan insha Allah nan gaba ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik